إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن رجدت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن يقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع أدعوك ربي كما أمرت تضرعا ولئن رددت فأي باب أقرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين محمد المصطفى المختار من ظهرت آياته فتسلى كل محزون من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ومن شهاب بدا من نوره رجمت شحب الدياجير جوما للشياطين وهو الذي اختاره الباري وأرسله برا رؤوفا رحيما بالمساكين وفي الصحيحين أن الجذع حن له والعذق أن إليه أي تأنين صلى عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك الورى تهدو مطاياها أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى ولنحاول أن نعد لأنفسنا أعمالا تكون سببا لنجاتنا يوم نلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اتقوا الله تعالى أيها المسلمون والخطبة تستمر في العودة الدراسية في هذه السنة الجديدة ونوجه الإرشادات والتوجيهات إلى الآباء والأمهات أيها الآباء والأمهات اعلموا أن مسؤوليتكم كبيرة فاحرصوا على تعليم أبنائكم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وإبعادهم عن كل ما يضرهم ولا ينبغي لكم أن تتشاغلوا عن ذلك فإنه من أهم الواجبات عليكم وإليكم بعض الوصايا لتعزيز تفوق أبنائكم في المدارس وتحقيق نجاحهم التعليمي أولا علموا أبناءكم أساسيات الإسلام وسجلوهم في المدارس الإسلامية ولا تحرموهم من معرفة الله ومعرفة العقيدة الصحيحة وحفظ ما تيسر من القرآن يقول بعض العلماء لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن ثانيا اغرسوا في قلوبهم حب الصالحين والفرار من الفاسدين لأنهم سيخالطون غيرهم من أبناء الناس ثالثا قوموا بالأبوة والأمومة كما ينبغي ليشعر الابن بأن له أبا فعلا وذلك بإجابة الدعوة للمدارس واشتراء مستلزمات الدراسة والحوائج ومراقبة أنشطتهم في المدرسة والتعاون مع معلميهم والجلوس معهم والاستماع إليهم رابعا راقبوا ذهابهم وإيابهم خامسا احذروا الإسراف عند اشتراء الدواء الدراسية احذروا الإسراف عند شراء أدوات الدراسية فلا تشتروا إلا عند الحاجة ولا تمتنعوا عن الشراء لدى الحاجة سادسا الجوالات والكمبيوترات ونحوها ينبغي ألا تتركها مع أولادك إلا عند وصولهم إلى المرحلة الجامعية سابعا قوموا بتتبع دراسة أولادكم في كل يوم فاسأله دائما ماذا فعلت اليوم وزوروا المدارس تارات ثامنا علموا أولادكم وظائفكم التقليدية من زراعة وحدادة وخياطة وتجارة ونجارة ونحوها وأخيرا اصبروا على أولادكم فإن التربية تحتاج إلى مزيد من الصبر قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka ‘yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo a gare shi da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu tanadan makawunan mu ayyuka na alkhairi wanda za su zama wa sanadiyar samun kubutar mu da tsira a gaban Allah a ranar da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba su amfani sai wanda ya je ma Allah da kubutacce zuciya lahiyayya mu ji tsoron Allah ‘yan uwa musulmi mu sani huduban nan tamu tana ɗorewa ne ko tana ɗorawa akan wato komawa ‘yan lakwal-lakwal a kan rantire da aka yi, kamar yadda hudubobin da suka gabata duka suka kasance a kan faɗakarwa a ɓangarori na ci gaba ga lakwal wadda ita ce mahi girman abin da ‘ya'yan musulmi suke ba mahimmanci yanzu da su iyayen gaba ɗaya. Saboda haka akwai buƙatar mu sa tsari a ciki, akwai buƙatar wato a yi karatun ta natsu domin saboda a saita ta ta zama tana tahiya da kyau ‘yan uwa musulmi mu sani cewa a wannan hutuba mun fuskantar da wato tunatarwa da fuskantarwa zuwa ga iyaye maza da mata dangance da ‘ya'yansu da suke turawa alakwal ku sani ya ku iyaye nauyin da Allah ya ɗora a kanku dangance da ‘ya'yanku yana da girman gaske dole ne ku yi kwaɗayi a wajen karantar da 'ya'yanku abin da zai amfane su a duniyarsu kuma ya amfane su a lahirarsu dole ne ku yi kwaɗayin nisantar da 'ya'yanku daga dukkanin abin da zai cutar da su ba daidai ba ne ga wani mahaihi ko wata mahaihiya a ce wai ayyuka sun masu yawa ba su da lokacin bibiyan lamarin 'ya'yansu wanda ya shafi karatunsu ba daidai ba ne domin wannan amana ce mai girma bai dace ba ga wani uba ya nuna kamar shi ayyuka sun mai yawa ko harakokin gaban shi suna da yawa har sun kai matakin wa'annan harakokin nashi ko ayyukan nashi sun sa baya da lokacin tsayawa ya kula waya ya karatun 'ya'yan shi yake tafiya na lakwal ko kuma na karatunsu na addini ‘yan uwa musulmi mu sani cewa wannan nauyin yana da girma baya dacewa a ce wani musulmi ya yi sake da shi a ƙarƙashin haka na haska wasu shawarwari ga iyaye watakilan za su zama wa cikin ababen da za su kama masu a wajen taimaka ma 'ya'yansu wajen samun nasara a makarantunsu na boko da kuma wato samun dace a cikin karatunsu da tabbatar da manuha abu na farko dole ne ga dukkanin musulmi dole ne ga dukkanin musulmi ya sanya 'ya'yan shi makaranta ta musulunci wadda za a ɗora karantar da shi addinin shi kamin ya yi nazari da tunanin kai shi lakwal ya fara yin tunani da nazari akan cewa ya kai shi makarantu na islamiyya makaranta ta islamiyya ko makarantar allo inda za a karantar da shi addinin shi na musulunci a karantar da shi sanin girman ka kai da kanka da matsayinka tukwana kar zamanto kana can kana ta wahala kana ta galgajiga da ɗawainiya amma inda kake kokarin tusa danka har yanzu ma ba a fara koya mai matsayinka ba da girmanka abu na farko da ya dace ga uba musulmi kuma mai hankali shine ya fara tunanin sanya dan shi makarantu na musulunci inda za su karanci abin da saboda shi aka halice mu baki daya inda za su karanci aqida ingantacciya inda za su karanci Allah wane ne Allah su san Allah kuma su san Allah yana ganin su a duk inda suka dosa wannan yana cikin haƙƙi yana cikin abin da ya dace na gaba-gaba ga mahayi kamin ajika kana nazari akan ya kamata ka kai ɗanka jardin danfan ya kamata ka kai ɗanka lakwal to abin na farko da ya kamata ya kamata ka kai ɗanka inda za a karantar da shi addini shi saboda wasu musulmi a cikin ƙasanmu ta nijar sun yi watsi da wannan nukutai ba su ba ta muhimmanci ba shi yasa suka haihu mamu ‘ya'ya na banza da wuhi waɗanda suka zama to ƙarshe su suka zama jagorori a cikin ƙasarmu ta Nijar amma ba kai ba lissahi ba hankali ba su san haƙƙin uwayensu ba balle su san haƙƙin uwayen wasu don haka cilasu ne ga mutum musulmi ya ba addini shi na musulunci mahimmanci ya zaman to ɗanka kamin ka yi lissahin karatun shi na boko to ka fara lissahin karatun shi na addini ya ya kamata a ce ɗana ya taso da aƙida lahiyayya ya taso tare da tauhidi a zuciyarshi da sanin Allah da haƙoƙin Allah ya ya kamata in yi ya zamanto ɗana ya hardace ko da wani kaso ne cikin alƙur'ani in ma bai hardace shi gaba ɗaya ba ya zamanto ya samu wani kaso to wannan yana tabbatuwa ne ta hanyar kai 'ya'yanku a makarantu na islamiyya waɗanda suke ba da mahimmanci ba abin da ake koya ma 'ya'ya sai abin da yake da alaƙa da wato addininsu wanda can ne za a karantar da su tarbiyya da ladabi da sanin girma da matsayin iyaye da kimanta iyayen da karan kansu duk mutumin da ya kuskure a wannan ɓangaren yana ta fafatakar lakwal-lakwal ta ‘ya'yan shi kamar ɗan dan ƙwara yana ta aiki a kan shi dai ‘ya'yan shi su yi lakwal amma yammance da asali to wallahi ya tabka asara kuma in ba a yi sannu ba zai tura ɗayan shi zai tura ɗiyan shi gidan hallaka domin zamana yaro boko ce kaɗai yake kuma a bokon nan babu wani tsari na addini da aka sa ciki ɗan banda dai wato cikin ‘yan wannan kwanukan da muke jin alamun cewa akwai yiwuwar za a sanya tsarin addini cikin boko ta 'ya'yan musulmi saboda a tattaunawa da aka yi ta ƙasa mun ga cikin fuwan-fuwankin da aka tattauna akwai wannan an ce lalle za a sanya tsarin addini cikin makarantun boko kuma tun daga primer har zuwa wato university duka zai zama akwai karantar da fikihu da tsarurruka na addini wannan mun gane shi cikin ababen da aka tattauna a tattauna ta ƙasa kuma muna jiran mu ga Allah nuna mu lokacin da haka zai tabbatuwa kuma Allah ta'ala ya ba jagororin mu ikon tabbatar da wannan in wannan ya tabbata kaga aikin ya zo da sauki ya zama na dama duk lokacin da ɗanka ya tafi ikon to kana da tunanin zai karanci duka biyu kaga abin sauki ya ƙara ragewa amma dai a halin da ake yanzu to dole ne ga dukkanin mahayi ya zama abu na farko da yake cikin kwakwalwan shi kamin ka banka ɗan kalakwal ka fara kai shi makarantu na islamiyya inda za a karantar da shi abinda saboda shi Allah ya halice shi ya san mahalicin shi ya fara zama mutum tufana kuma abin da iyaye da dama ba su sani ba wallahi yaro idan kwakwalwar shi ta fara budewa da alkur'ani kai yake yi ka je ka bincika duk yaron da ya zama na tasawar shi irin wannan ɗanɗan naka ɗan shekara uku hudu ka ce ka kai shi jardin damfan kai shi wata makaranta a ɗora karanta mai ƙur'ani ya samci wata aya wata ta koce mai in dai ya fara buɗe ƙwaƙwalwar shi da alƙur'ani wallahi kai yake musamman in ya yi har da wani kaso mai tsoka cikin alƙur'ani to na da wahala kuma a ce har da wasu ababe za ta gagare shi saboda haka ya kamata mu ba da kulawa ga wannan wato shine shawara ta farko ga iyaye kenan shi ya muhimmanci ku kula da karantar da 'ya'yanku nauyin da shi ne farkon abin da Allah zai muku tambaya a kanshi a lahira. Abu na biyu ‘yan uwa musulmi, kamin ka kai ɗanka lakon, ka tabbatar da ka kimsa mai a cikin zuciyan shi, ka dasa a cikin zuciyan shi ƙaunar mutanen kirki da ƙyamar mutanen banza. In kau baka sa mai wannan aƙida ba ka tura shi lakwal, to zai haɗu da mutanen banza da na kirki a can wurin. in ba a yi sannu ba sai ya ga na banza su suke birge shi shi ma ya zama cikin kasan na banza ta ka yi asarar shi don haka dole ne ka karamtar da ɗanka ko da yake tasawa zuciyan shi ta saba da ƙaunan mutanen kirki masu ɗabi'un ƙwarai masu halayya ƙwarai domin ɗanka zai je ya haɗu da ɗiyan duniya daban-daban in kai kana da ƙoƙari wajen kula da ɗanka a gida to wani hobe da wannan ƙoƙarin kuma ɗanka zai je ya kwace da sauran 'ya'yan gaba ɗaya ba ma zancen ƴaƴan ba gaba ɗaya har da ma su kansu masu koyawa kaga akwai waɗanda su da kansu ba abin koyi bane ga iya don ya zama na ɗanka baka sanya mai ba a zuciya ya ɗora ƙaunar mutanen kirki ya ɗora nisa in ya ga mutumin banza wato iya gudun shi iya ladar shi ya karantar da shi haka da ya ga mutumin da yake da ɗabi'u na banza to kan ma ya zauna inuwa tare da shi ya zama wannan yana cikin zuciyar yaro sannan sai ka tura shi lakon to can insha Allah babu ladama yana iya bambance masu ɗabi'un kwarai da masu ɗabi'un banza kuma yana da kyau ɗan musulmi alakwal ya zamo yana misalta tarbiyyar da kan bashi daga gida ne yana cikin mummunan abu a ce kana musulmi amma ɗanka ya tabka wani mugun abu alakwal ya yi wani abun banza ko ya kwamtsa ma mushe mari ko ya sace wani abu daga cikin ababe masu muhimmanci ko ya tabka wata banna wannan mummunan bayani ne kuma mummunan albishir ne a kunnanka domin dan kowa ya kamata a ce yana fassara tarbiyyar gidansu ne a lakwal ya kamata ɗanka a ce in ya tai lakwal irin karantar wadda kai mai daga gida ita ce za a ɗora gani in aka same shi ya zamanto mara addini mara sanin abin da ya dace ba ya kula da karatu ya shiga harkar biyar 'yan mata ko shaye-shaye to ana kyautata tsammanin daga gida ya gano in aka same shi yana mutunta malaman da ke karantar da shi yana kula da karatun shi ana kyautata tsammanin ƙoƙarin mahaifin shi ɗan uwa musulmi ya kamata ɗan musulmi a duk inda ya tahi ya ɗora fassara gidansu abu na uku ‘yan uwa musulmi ya dace ga kowane mahaihi da kowace mahaihiya su tsaya tsayin daka su iya karɓa sunansu na mahaifa a kan lakwalƙin ‘ya'yansu. ɗanka ya ji a aikace da gaske ne cewa shi yana da uba karka zama irin uwayen nan wanda sun ƙi mutuwa balle a sa ɗiyansu cikin marayu kuma ga su da rai gaban zagauri domin duk shekara kami a yi rantire muna ji da kunnanmu kuma muna gani da idanmu yanda ONG ONG suke kokari masu kula da marayu wajen rarraba ma wato ƴaƴan musulmi marayu kayyina da bikinoni da kayan ekwal da duk bukatoci waɗanda ake bukata na lakwal wallahi suna rarrabawa a cikin ƴan kwanakan nan ma waɗannan wato ONG masu kula da marayu sun yi wannan kokarin sun yi wannan aiki to kaga kai kuma gaban zagawayi kai baka mutu ba balle a sashi cikin marayu kuma ga kada ranka kuma ka kiyan abin da ya dace to don Allah in dai baka iya yi ma danka abin da ya dace ka mutu in dai baka iya yi tsaya ma danka a matsayin uba ka karba sunan uba da gaske kai uba ne duk abin da ya dace yaro ya ji cewa yana da mahaifi an yi mace zaka yi kawai danka ya zama kamar danka ji cikin sauran 'ya'ya da abin da ya dace a maɗaya kai kayi watsi da shi to wannan ha ba ƙaramin kuskure ba ne kuma ba ƙaramin kamawa ba ne da hannunka wajen lalata wannan laƙwaƙin wanda kai kaje ka kai shi ka wani uba ƙoƙarin shi ɗaya shi ne ya kai in ban da kaiwa ba abin da yake yi kawai ya kai shi a hana kai salili na kai shi shikenan to tunda ya kai shi zance ya kare me yake faruwa in ya je mutuwa yake korai yake yana ganewa ko bai ganewa tsiya yake shibkawa ko alheri oho mi aka ce a same mi yake bukata mi ya dace ka kama oho koma zuwa ya gaya maka sai dai ka mai tsawa ka kore shi to irin wannan iyayen suna cikin iyaye wanda ba su kama ma 'ya'yansu ba a wajen karantar da su ya zamanto in ekwal ta ce tana gayyatar iyaye ka yi ƙoƙari ka halarta shi na alama kai uba ne ka nuna kai ɗanka yana da uba da ran shi amma a ga ɗan marayi bai zo ba saboda bai da uba kai ma baka zo ba yau me bambancin kenan wancan marayi ne bai da uba shi yasa bai zo ba lokacin da aka ce ana gayyatar iyaye shi ba a gababan shi ya zo ba kai kuma da ranka da lahiyarka kuma ka ƙi zuwa kuma ka ƙi tura wakili ana yana nuna baka damu ba da wannan lakwalƙin ta ɗanka kawai wato ɓartaya ce kake da ɓata lokaci da ka tura shi ikon yana daga cikin rukon responsibility ta matsayinka na uba da zamanto duk abin da ya dace a sau alakwal za ka sayi bakin gwalgwado duk abin da ya dace a sau za ka sayi bukatocin da ake da su na kayayyakin karatu za ka tashi tsayin daka wajen sai ma ɗanka wa'annan ababen bukata ya zamanto kana ba da mahimmanci kana kontrol ɗin wato abin da ɗanka yake kai kawon ɗanka a cikin lakwal kana da labarin shi ya zamanto kana taimakekeniya tare da madanni da mushanni a wajen karantar da ɗanka kana zuwa kana haɗa baki da su ai malamai masu karantarwa mushanni da madanni suna jin daɗin uba ya zo binciken karatun ɗan shi ya tambaye shi musamman in an yi katari ɗan yana da ƙwazo za ga mushan cikin warin ciki da alfahari yake waɗi wu aiwa ne a ƙara kama mashi yana jin daɗin haka nan amma ya zama na ɗanka ya yi kowa ƙoƙari amma mushe bai taɓa ganin ka ba ma bai ma san ka ba ko a hanya ya haɗu da kai ko kuma ɗanka shi ne komawa ya akalsa yana son ya ba da wasu shawarwari don a taimake shi bai san ka ba don haka lallai ne zamo kana ƙoƙarin taimakeke ne ya tsakaninka da masu karantar da su to wannan haka kai dibin wai ekwal ce wasu ba su ba ta muhimmanci ba ka je ka tambayi malamai masu makarantun islamiyya da makarantun allo wallahi tallahi wani in ya kawo ɗan shi sun wura takuri in dai ya kawo ɗan shi ya tamka maka abada ba ka ƙara ganin shi ko ma mi dan ya zama ko mi ya zama ya karatun ya kiyin karatun ya haddace qur'ani yayi waye ba ka ƙara ganin shi to iyaye suna da sakaci wajen rashin taimakekeniya tare da malumma a wajen karantar da 'ya'yansu ba su kamawa ba su bincike ba su taimakekeniya tare da malumman kawai inda suka bar shi shikenan don haka ya kamata uba ya karɓa sunan shi na uba a ɓangaren karatun ɗan shi uwa ta karɓa sunanta na uwa su yi abin da ya dace abin na hudu ‘yan uwa musulmi shine iyaye ku sa ido sosai kuma ku ɗora kula da tahiyar ‘ya'yanku da dawowansu tahiya da dawowa bangaren ikwal in kai sake a nan banna mai girma sai ta tabbatu musamman ma idan 'ya'yanka 'yan mata ne balagagu ya zama na kai baka da kula a bangaren yaya suke tahiya ikwal ya suke da tana yiwa su ce ma sun tahi ikwal kuma ba ikwal in bace suka tafi tana yiwa wato an dawo daga ikwal amma su ba su dawo gida ba sai da suka biya wani gidan kaga kenan wannan zuwansu da dawowansu dole ne ya zama iyaye suna kulawa kulawa sosai game da zuwan 'ya'yansu da dawowansu a ɓangaren ikon in kuma kai kake kai iyanka da kanka kake sanya su a mota ko ka hauda su a moto ko wani abu ka kai su to kai shawarar da nake baka shine don Allah ka daina tabka da gudu ka daina tauka da gudu saboda da sassafen nan muna hutawa muna ganin yadda iyaye ke wato kamar dai an haɗa su tserere wajen kai iyansu ikon musamman ma waɗanda suke taushe hannu sai zama ka taushe hannu baka fito daga gida baka kai 'ya'yanka ekol sai da takwas ta buga daidai amma in ka fito kamar zaka barin maraɗi ba kana gudu na wutar hankali haba dan Allah uba haka mata ka zama uba da gaske a matsayinka na uba yanzu wannan gudun da kake yi ai gaugawa kake dan ka kai su ka airetar ko to wallahi in 'yan matsala kaɗan ta girma ba retar ba hasawa maza ai ya kamata ka yi abin hankali ai da ka je kana gudun bala'i da su wanda in wani ya gilma ka bige shi an kama jujaman kenan in Allah ya sa ma ba komi to watakila wannan lakwalkin dai ba ba za su yi ta ba wannan tasa to ina hankali yake ina aikin hankali yake da don haka dirre tarkin da kai to in ka kamo hanya ka yi tafiya irin ta masu natsuwa ka tafi ka ba da uzuri ko da ka ƙara awa guda ka ba da uzuri a karɓe su su shiga kalas ya fi sauƙi a kan ka zo ka yi duk gudun hitar hankali kai ka zo ka ji kanka ko ka maida su marayu ma wajen gudun sai ka kai su da wuri ko kuma wato akwai matsaloli wajen gudun nan ya kamata ɗan uwa musulmi wato su rage gudu wato wanda yake na wuce iyaka a wajen kai 'ya'yansu ikon in kuma ɗan a daidaita ne ka ɗaukan musu ko wani mai takasi yake kai su to shawara shine in hada ƴan mata cikinsu ya kamata kai ma ka daidaita da kyau ka ɗora lura da zuwansu da dawowansu saboda in ka bar shi shi kadai zai ɗauki ƴaƴanka mata ya kai su ya maido yana nuna kai da yusi ne baka da kula da ƴaƴanka dole ne ya zama kana da labarin zuwansu da dawowansu kana bibiya ka san matakin da zaka ɗauka ba a barin ƴaƴa mata balagagu ɗiyan musulmi da mai mota shi kaɗai kawai shi zai kai su shi zai maido su wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce tsari ne irin na turawa marasa addini wannan ba tsari ba ne na musulmi musulmin kirki dai wallahi ba zai ma 'ya'yan shi haka ba kana da 'ya'ya mata balagu sai ka ce ka ɗaukan masu mai mota ko ka ɗaukan masu mai adaidaita shi zai ɗora kai su yana maido su kai baka damu ba kawai in dai kaga an maido su sai ka ce hakun dawo shi kenan a akwai matsala shawara ta biyar iyaye ku nisanci almubazzaranci da ɓanna wajen sai ma 'ya'yanku kayayyakin ekon abubuwan da suke bukatar na lakwal akwai uwaye masu almubazzaranci da ɓanna yana cikin ɓanna idan abu goma ake bukata in ka sawo sha ɗaya kai maɓannaci ne idan abu biyar ake bukata in ka sawo na shidda kai maɓannaci ne kuma wannan allah lissafa shi cikin ɓanna allah ta'ala ya ce wala tubazzir tabzira karka yi almubazziranci saboda ni inda almubazziri na kanu ikhwana shayatin masu almubazziranci ‘yan uwan shaidanu ne Allah ta'ala ya yabi ibadar rahman ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu su ne wanda in za su ciyar da iyalinsu abin da ya shafi ciyarwa na dukiya to ba su yin banna ba su almubazziranci kuma ba su yin kwaburu wannan shi ya dace ga mahaifi karka ka sai ma ɗanka abin da ake bukata lokacin bukata sai mashi kuma karka sau mashi abin da baya da bukatan shi a cikin tsarin lakwalkin shi don sau maɗa abin da bai da bukata kai ko abin da yake da bukata ne to ka sai mashi gwalgwadon bukata don akwai wanda yana sai ma ɗan shi abin da yake bukata amma sai ya wuce bukata misali ɗanka ne yana bukatar sakon ta sakaya sai ka je sai mai sak sai zama cikin sakwatocin nan akwai ta jikka biyar akwai ta jikka goma akwai ta jikka ashirin akwai ta jikka talatin ɗan kaɗan firimar sai fe ce tsiyan mi rishin mutuncin mi zai saka sai mai sak ta jikka talatin ga ta jikka biyar in ta jikka biyar ba ta da ƙwari tana yi wata yi saurin cirewa to ka sai mai ta goma don Allah amma ka ce sai ka sau mai ta talatin saboda nuna isa da alfahari kaga nan ciki ya nuna kai mutum ne mai almubazziranci na biyu kuma ya nuna baka san zamantakewa ba baka san rayuwa ba na uku kana bata tarbiyyar ɗanka na hudu wannan yana iya zama sanadiyar yaron kai je ya dora masauran ƴaƴan talakawa alfahari da ƴaƴan marayu da waɗanda suke marasa ƙarfi kai ka koya mashi don haka ya kamata mahaihi ya iya dora ɗanshi akan tafarki mai kyau in za ka sai ma ɗan kayayyakin karatu to ka sai mashi gwalgwadon bukata in wata gare ka da ka sai mai saka ta jikka talatin ba ka sau ɗa uku ƙanan ka uwa ɗaya uba ɗaya yana da ɗaya watakila ya kasa sai musu ka ka ba ɗan shi guda in wata gare ka makwabcinka watakila yana da ɗaya bai iya sai masu ka ka ba shi amma babu buƙatar ka saye abu mai tsada ka zuba kuɗi sai ka zuba saboda nuna isa da almubazziranci to cikin tsarin karantar da ɗanka wannan ɓata karantar da shi ne kuma ɓata tarbiyyar shi don haka bai dace ba ga mahaihi ya saye wani abu ya ba ɗan shi sai lokacin bukata kuma duk abin da ake bukata ba daidai ba ne ga mahaihi yana da ikon sauwa ya ƙi sauwa abu na shidda ɗan uwa musulmi iyaye waɗanda suke da ‘ya'ya alakwal-lakwal ku yi hankali da ba ‘ya'yanku saluloli manya saluloli ko kwamfutoci wani yaro ma firimare yake amma saboda uban shi bai da kula kawai sai ga ɗan ya zo da kwamfuta ya aji a primary yake ya ganshi da kwamfuta wai saboda shi uban shi yana da wadata duk abin da ɗan yake so sai mai yake to ka yi hankali da sai ma ɗanka wayar salula a lokacin da yake wa ekon tun daga lise har zuwa primer bai kamata ba ɗan musulmi a ganshi da salula balle in mace ce in dai da gaske karatu kuke so su yi in mace ce ko kuma namiji kana son ka ɗora kira kana jin labari kana bibiyan ta to ka sai mata salula mai kukan tsuntsaye ta isa in kana ganin akwai tsananin buƙatar ɗanka lalle ne sai ya zama yana da salula saboda wasu dalilai akwai wanda yana da wasu dalilai wanda lalle lalle ɗan shi sai ya zama yana da waya ga hannun shi to in irin wannan dalilan ne kuma tsakaninka da Allah kana son ka taimaka ma karatun ɗanka to ka sai mashi mai kukan tsuntsaye wadda ba ta da shagaltarwa shi kenan in ka kira shi za ka same shi in yana son ya kira shi ma zai kira tun daga lise har zuwa primer ba daidai ba ne a ga wani ɗa da salula babba akwai 'ya'ya wanda na gani da ido na amara sun zo sun ce babansu wai yanzu kur yawanci ga salula ne ake tuttura masu leson leson don haka ya kamata a sai masa sai uban ya tashi ya sai masu saluloli manya an da aka sai mai salulan kama awa awa ya gari ya je ya kwanci cikin fada tare da abokai aka ɗauki sai uban ya zo yana na sai ma wani salula don saboda ya ɗora leson yanzu ya ce an ɗauki ana faɗi sai na ce mai baka kyauta ba ni a ra'ayina in dai ɗanka da gaske so ne kake yi leson to duk ma leson kin da aka turo ta saluloli kai ka ba shi kuɗi ya je a huddo mai wannan libirkin a huddo mai shi ka takardu ya karanta shi ne ka taimake shi ya karanta amma sai ka sai mai wato babbar salula wallahi ba zai yi wannan karatun ba in ya ce ma dan yayi karatu ya ce ai dole ne da ita ake karatu ya kare dubban da wallahi ka sai mashi ka ce diliburkin da yake bukata kai zaka sai in an tuttura ma sauran ɗiya wanda iyayensu ba su da lissafi su sun sai masa an tuttura musu a salula kai ka ce ya je ya samo ga hannun wani aje wajen masu huddowa a huddo mai libirkin ya karanta shikenan amma ƙarya ne salula da kwamfuta ba su taimaka ma ɗalibi wajen karatu sai dai in ɗalibin ya kai matakin jami'a e wanda kam ya kai matakin jami'a tabbas yana buƙatar wa'annan amma matukar dai bai kai matakin jami'a ba to ba daidai bane a ce ɗiyarka budurwa tana lakwal da tarkekiyar salula ko ba kai ka sai mata ba in ka gane ta gare ta ka amshi kuma lokacin ma ya kamata ka nuna hushinka abu na bakwai ɗan uwa musulmi abu na shidda kenan shine bai dace ba uba ya bar 'ya'yan shi da kwamfitoci da saluloli da ire-iren waɗannan wato ababen na sadarwa domin saboda suna hana mutum ci gaba kuma suna hana karatun yara tahiya da yawa daga cikin yara yanzu ko wato alakwal in ba a yi sa'a ba in dai ɗanka yana da babbar salula ana cikin kur zai fito da shi da abokan shi su kewaya bayan katanga suna kallon salula waye ce ka sai mashi ana cikin karantar da su za su kewa wallahi ya huto ya baro kalaskin ya koma gehe yana danne danne ko a makarantu kana ganin salula ta riga ta zama jaraba ga manya ma balle ga yara abu na bakwai yan uwa musulmi dole ne iyaye su tashi tsaye wajen bibiyar karatun 'ya'yansu in dai har ka yarda ɗanka zai yi karatun boko to mi zai hana ka ɗora bibiyan karatun shi wannan bibiyar karatun kowace rana ana son ya zamo ka bi karatun ɗan karnalakwa kowace rana kaka ce sati-sati ko watan kullum ma ka ɗora tambaye shi dindindin yau mi kai a cikin lakwalƙinka yau mi kai mi ka ƙaru da shi mi ka karanta yau mi ka sani wanda da baka sani ba wannan yana da mahimmanci uba ya ɗora bibiyar 'ya'yan shi kuma kamar yadda na faɗi cewa ya ɗora kai ziyara a lakwalƙin abin na takwas 'yan uwa musulmi uwaye yana daga cikin sakacin da iyaye suka yi a can baya wanda muna fatan Allah sa a nan gaba kai ya ƙara maimaituwa shine duk wanda ya kai ɗan shi lakwal shi nan bai koya mai abin da yake yi wannan kuskure ne kai maɗinki ne da ɗinkin nan ka auro uwashi da ɗinkin nan ka ci da su kuma har yanzu da ɗinkin nan kake me yasa za ka rena ɗinki bayan ka kai ɗanka lakwal kuma ka koya mai ɗinkin da kake yi kai wato manomi ne harakan ka noma koya ma ɗanka wannan noman kai makeri ne me yasa ɗanka ba zai koyi wannan kire ba to wasu uwaye ko masu kai sai sha'awa na ai ɗan lakwal ne ba ruwan shi da wannan harakai ba manasa ana sa shi wannan aikin kawai lakwal ne ke sa wannan cuta ce da zalunci kana ganin dai yanda lakwal ɗin yanzu take hayaki saboda haka in ɗanka yanzu ya zamanto ya yi ekol kuma dama ka koya mai sana'arka ƙarshe sai bai samu samu wato aiki ba yana cikin waɗanda ba su samu yana cikin wanda Allah ya ƙaddara ba za su ci amfanin lakwal ba shi kawai lakwal ilimi ce gare shi amma ba zai ci kuɗin da da ake fatan samu ƙarƙashin ta shi ba zai same su ba to kaga ba ka yi asara ba saboda ka koya mai aiki kuma shi ba zai zo ya zauna bai rasa yanda za yi saboda haka yana da kyau iyaye duk abin da kake in kai ɗan kasuwa ne don Allah ka koya ma ɗanka kasuwanci ya zamo tun yana ƙarami duk lokacin da wata ‘yar dama ta samu ‘ya'yan musulmi fa bai kamata ba a ce suna zaman banza in ba su makarantun islamiyya suna lakwal in ba su lakwal suna wajen koyan ayyuka yaushe ɗanka yake da lokacin banza balle ai ya ɗora zaluntar ‘yan unguwa yaushe ɗanka yake da lokacin zaman banza balle har ya zama alaƙa kai ga makwabta ya kamata musulmi ya ma ‘ya'yan shi tsari ya zama ‘ya'yan musulmi baki ɗaya dukkan rayuwarsu cikakke take da alheri karatu karantarwa ilmantarwa ababe wanda za su amfana su amfanar ka koya ma ɗanka noma ya kai manomi ka koya ma ɗanka kiyo ya kai makiyayi ka koya ma ɗanka aikin kafinta ya kai kafinta ka koya ma ɗanka ɗinki ya kai tela ka koya ma ɗanka duk sana'ar da kake yi wadda ka ƙware a kanta shi ma ya koya a gare ka ya iya bahaushe yake cewa wato kyawun ɗaya gaji uban shi to haka nan ne ya dace nesa za ka rena sana'a ga wani ko da ma ya taso kawai shi yake shi Allah ne ya jarraba shi sai sa yake wannan sana'a don haka baya fata ƴaƴan shi su yi ya kai ƴaƴan shi ekwal yana ta masa tsawa su tahi bai ma su yi birkin lakwal in yaga tana tahiya ko ba ta tahiya oho kawai fatan shi ɗayan shi su zamo ministrori su zamo waye shi kan nan ba sai sun yi aikin da yake ba idan rayuwa ta zama kowa na da irin burin da kake da ai lalacewa za ta yi ba za ta yi daɗi ba dole ne Allah ya riga kalkasa rayuwa wani sai ya yi wani aiki wasu sun yi wasu ayyukan hannu wasu sun yi kaza lokacin rayuwa take tahiya da kyau kuma lokacin komi ke tahiya ƴan uwa musulmi abu na ƙarshe a dunkule shine iyaye su yi haƙuri a wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu mutum bai samun nasara akan tarbiyya sai ya haɗa da haƙuri ko da kana da haƙuri to ka ƙara domin tarbiyya tana buƙatar haƙuri tana buƙatar yi ba washi tana yiwa ka hana ɗanka abu sau dubu kuma gobe ka ga ya zo yayi kaga in baka da haƙuri sai ka haɗe zuciya ka mutu don haka yana buƙatar sai ka zama mai juriya kuma ka sa a zuciyanka da gaske ne dama tarbiyya ita haka take tana buƙatar haƙuri da juriya da naci yau da gobe idan kan nace sai Allah ta'ala ya kama maka muna fatan Allah ta'ala ya kama wa ƴaƴan musulmi baki daya ya haskaka musu ya dawo musu cikin karatutukan su Allah ta'ala ya amfanar da mu ya sanar da mu ilimin muka wanda za su amfane mu a duniyar mu da lahirar mu muna roƙon Allah ta'ala ya mu tsari game da ilimin muka waɗanda ba su da amfani muna roƙon Allah ta'ala biya man bukatocin mu na alheri akwai ƴan uwa masu bara addu'a akan bukatocin su daban-daban Allah kai ne mai biyan bukata muna roƙon Allah da sunan shi masarki Allah biya man bukatocin mu baki daya akwai marasa lahiya Allah ta'ala ka ba su lahiya da rahamarka dukkanin musulmin da suke cikin kunci da matsaci da cikin takura ya Allah muna roƙonka da sunayen kan hasaki Allah ka sauƙaƙa musu Allah ta'ala ka fitar da su da rahamanka wala haula wala quwwata illa billahi mutsadu sallallahu